fafatawa da ake a gasar premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 25 a yau za a fafata wasanni guda uku inda kungiyar kwallon kafa ta swan city da misalin karfe 9 saura kwata na dare za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal west ham united a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa crystal palace duka a wannan lokaci da misalin karfe 9 kuwa kungiyar kwallon kafa ta huddersfield zane za su bar jigumi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool har ila yau a kasar ta ingila an fi da jadawalin gasan cin kofin kalubale zagaye na biyar wato FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Chelsea kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Hull City ne. Leicester City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United sai kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ko Birmingham City wanda ta samu nasara a cikin su su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Millwall ko kungiyar kwallon kafa ta Rochelle suna jiran tsakanin kungiyar kwallon kafa ta a tsakanin su wanda za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Newport Conte da ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda suka samu nasara a tsakani Brighton and Hove Albion kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Coventry ne Wigan za su fafata da Manchester City idan muka leka kasar spain kuwa bangaren kofa da rai wasan kusa da na karshe wato semi final an fi da jadawalin kamar haka shi ma inda kungiyar kwallon kafa ta leganes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta sabiya a gobe sai kungiyar kwallon kafa ta barcelona suna tare kungiyar kwallon kafa ta valencia a ranar 1 ga watan fabrairun 2018 sai ranar 7 ga watan fabrairun 2018 a sake dawowa a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta sabiya inda lagarin za ta kai mata bakunci ne ranar 8 ga watan biyu na shekara 2018 kuwa kungiyar kwallon kafa ta valencia ne za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta barcelona a wasan copa del rey din zagaye na biyu idan muka dawo bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na shirin ta koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a mazaunin Aro kungiyar kwallon kafa ta Watford tana zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Gerard Lopez dan Di Lopez dan shekara 23 da haihuwa Manchester United ta nuna sha'awar ta na daukar Arthur Vidal dan shekara 30 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich arsenal ta amince da ta sai da dan wasan ta oliver giroud wa kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda ta sa masa farashin farko a kan miliyan 35 kungiyar kwallon kafa ta swan city ta sa kan miliyan 18 wajen sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta west ham mai suna andrew ayo dan kasar ghana west ham west bromwich kuwa west bromwich sun cimma yarjejeniya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta liverpool wajen daukan dan su mai suna daniel suarez zuwa kungiyar ta west bromwich a mazaunin aro zuwa karshen kakan wasan bana kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana bukatar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta tottenham mauricio pochettino a matsayin mai koyar da kungiyar nan gaba manchester city tana bukatar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea edin hazard a daga kungiyar ta chelsea inda ta sa masa kuɗi fam miliyan 150 iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya